بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يعز من يشاء ويذل من يشاء والصلاة والسلام على من بالهدى قد جاء وعلى آله وصحبه البررة الأوفياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما الله مدوك في sarki godiya wanda ya mana baiwa na jinkirta rayuwanmu muka halarci wannan rana ta juma'a goma ga watan ramadan hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma aka yi daidai da 27 ga watan fabrairu 2000 da 26 miladiya a wannan makaranta ta izdil islam cikin wannan masallaci da ke wannan makaranta ƙarƙashin wato inuwa ta wannan ƙungiya mai albarka wadda ko da wani lokaci take ainihin wato ƙoƙari wajen ganin ta shayar da mu alkhairai daga maluma mabambanta a cikin watan azumi da ma watan da ba na azumi ba muna addu'a Allah madaukakin sarki ya yi musu albarka ya ƙara musu ƙwarin gwiwa ya kuma tabbatar da su akan wannan aiki na alkhairi har ya zuwa lokacin da za su koma su haɗu da Allah madaukakin sarki su ga ladan aikin da suka aikata gwaggwaba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da za su zo shiga aljanna ana ce musu salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar Allah madaukin sarki duka ya hada mu a cikin wannan alkhairi kamar yadda malama ta faɗi abinda za mu tattauna a wannan rana matashiyarmu ita ce a ta'awun alal birri wa taqwa wato taimakekeniya a abin da ya shafi albir albirru za mu ji imani ne ko ko aikin kwarai ne sannan kuma menene ta ƙawa duka za mu ji wannan kuma lallai an yi tunani wajen zaben wannan maudu'i domin alal haƙiƙa duwar da kalla halin da muke ciki a yanzu ya san cewa muna buƙatar jaddada imaninmu da kuma aikace-aikacenmu na ɗa'a da kuma taimakon junan ma a cikin al'amura na yau da kullum so wannan wato Maududi ya yi daidai kwarai da gaske babba abin da ya rage kawai shine mai fatan allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamo da katar ya datar da mu da faɗin daidai da aikata daidai idan kuma mun ji mai aiki da abin da muka ji a cikin wannan nasiha a ainihin wato matashiyar wannan nasiha gaba ɗayanta ita ce ayan nan ga Allah madaukakin sarki yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ubangiji ala ya ce ku yi taimake taimakekeniya da junanku akan abin da ya shafi da'a da ainihin wato tsoron Allah duk lokacin da kika ga wata akan aikin kwarai ki taimaka mata lokacin da kika ga wani akan aikin da ba na kwarai ba karki taimaka masa akan wannan aikin wannan shi ake cewa at-ta'awun wannan aya Allah madaukakin sarki ya yi umarni da mu kasance da wannan siffa ta ta'awuni akan ainihin wato birri wa taqwa kuma annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi bayanin me ake nufi da taqwa a cikin rayuwarsa kana ko kifurta da bakinsa ba unsa da halayensa ya yi bayanin me ake nufi da at-ta'awun alal birri wa taqwa a wa mutum akan aikin da'a duk abin da zai zamanto cewa wani abu da zai sa mutum ya baya baya ya ji ya yi ƙasa a gwiwa ya ji cewa bai samu abin da yake so ba dan ya sake yayi bauta wa Allah to annabi baya yin wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin duk abin da zai yi ne ya karfafa wa sahabbai gwiwa wajen tabbatuwa akan imaninsu wajen su ji daɗi yana yin abin da ake cewa tsayibul khatir wato jiyar da mutum daɗi ta hanyar mu'amala kada a yi wata magana ma da za ta fusa ta ran wani ya ji haushi ko ya shiga cikin damuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan ba kuma komai yasa haka dan annabi ba tsoron sa yake ji ba a asali ma shi mai saukin hali ne Allah cewa yayi fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghaliz alqalbi lam min hawlika wannan aya ta nuna mana annabi yana da hakuri yana da saukin hali yana da taushin rai wannan ya sanya sahabbai suke zuwa su zo su kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kun ga ashe yana da dama in mutum ya ba daidai ba ya mai fada yana da dama ya hantara yana da dama diye wannan amma sai zama ba haka yake ba yana yin ta'awuni ne akan birri wa taqwa wannan abin in na faɗe shi ko in na ko in na kima wannan sahabin zai hana shi yin wani alheri nan gaba zai hana shi ya suke ya yi wata ibadar nan gaba zai ji kunya a zai shiga cikin damuwa duk annabi sai ya rika kauce wannan a cikin ta shi yasa annabi ya jassada mana me ake nufi da at-ta'awun alal birri wa taqwa dan baki wani misali guda biyu a wannan gabar wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune a majalisinsa kamar yadda ya saba kawai sai wani balaraban ƙauye ya zo balaraban ƙauyen nan ya zo sai kama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wani shurin inabi ya kawo annabi a matsayin hadiyya annabi yana karban kyauta amma bai karban sadaka ya kawo annabi kyauta na sadakan inabi irin husma dinsa shurinsa a cikin wato kwanso nashi annabi ya karba yana miƙa masa sai wannan balaraban ƙauye ya koma gefe sai ya zauna bai tafi ba yana so ya ga annabi ya ci ya tsaya annabi ya lura da shi ya fahimci zaman domin idan mutum ya baka abu yana so ya ga kayi amfani da shi zai ji dadi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ko ya sa hannunsa mai albarka sai gutsuro inabi guda daya ya yi bismillah ya sa a sa sai wannan balaraban kauyen idan kan annabi annabi yana lura da shi sai annabi ya murmushi sai ga balaraban kauyen shi ma ya murmushi ya ji dadi. can sai ƙara ɗaukowa na biyu ya ƙara sawa annabi sai ya sake murmushi wannan balaraban ƙauyen ya dinga murmushi haƙoransa kamar gona auduga yana ta murmushi annabi yana ci ɗaya bayan ɗaya sai da ya cinye inibin nan tas balarabe ya ƙi tafiya ya ƙi tafiya yana ta jin daɗi yana murna ya ga annabi ya ce fi jin daɗi shi dai yau gashi ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wani abu annabi kuma ya ji daɗi ya ma ci kyautar da ya bashi da annabi ya kammala cinye wannan inabi sai balaraban kawai ya ce to ya rasulullahi ni zan koma na gode Allah ya saka da alkhairi kawai shikenan sai kama hanya ya tafiya ha to ashe an bar baya da kura sahabbai suka ce ya rasulullah bayan ya tafi mun ga kaya wani abin da baka saba yi ba domin me duk san da za a kawo maka wani abu mu da muke zaune kana mana Ka ce bismillah ku zo ku ci amma sai ka ji mana tayi sannan muka ga kana ta ci kana jin daɗi kana murmushi amma kuma mu ba mu san me yasa kake murmushin ba amma mu baka saka mu cikin wannan abincin da ka samu saka mu a ciki ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa sahabbansa ya ce wallahi tun lokacin da na ɗauki inabi na farko na sa a baki na ji tsami tsami yake da shi babu zaki amma lura da farin cikin da ke fuskan wannan balaraban ƙauyen kar in bata masa murnarsa da farin sai sa ne murmushi na sake daukan wani bisa ina ganin kila a samu mai tsami mai zaki na ji mai tsami yace kuma wallahi tun daga farkon ban har karshe gaba da tsami ne ba mai dadi na ji tsoron in ce muku bismillah wani a cikin ku ya ce ta ya wallahi akwai tsami ya akai kaza kaza ku bata masa jin dadin sa wanda idan aka masa haka gobe ba zai ji dadin yayi alheri ba an hana masa domin zai yi tunanin in ya bada kuma shi kenan ba mai daidai ba ne kun ga abin da annabi sallallahu alaihi sallama ya yi ta'awun ne ya taimake shi akan alherin da yake da shi don ya samu ya ci gaba da a ce mu ne ila na tun daga farko ma sai wani ya yi zagi kai ka rasa wanda za ka kamun sai mai tsami ka rasa wani abu wannan ai raini ne ma wannan wulakanci ne kai ba mu ba ma ku tuna da tarihin abdullahi ibn al-mubarak babansa mubarak lokacin da ubangidansa ya zo ya ce tsunko min tufa ya je tsunko masa mai tsami bai nuna ba bai san mai zaƙin ba a gona lambu ce ta gona ya sa shi a matsayin bawa yana kula masa da gonansa ya ce masa ban san mai zaƙi ba ya ce je ka sake ya sake duba ya sake tsunkowa ya sake kawo mai tsami a ƙarshe ce ya za ka min wannan wulaƙancin ga baki na ga mutane ka ce san me zaki ba kana gonan nan shekara da shekaru ya ce wallahi ban san me zaki da mara daɗi ba dan ban taɓa dandanawa ba ya ce eh, taba taɓa dandanawa ba ya ce kwarai da gaske ai ka ce in maka gadin gonar ka ne ba ce aka yin dandana ba sai da ka gadin gona nake ina kula da ita ya tambaye makwabtansa masu lambunan da ke makwabtaka da wannan gona suka tabbatar da cewa wallahi bai taɓa dandana wannan afulun ba kun ga ya rike amana mu kuma inda mu ne da sai masu aikin mutunci sun sha sun koshi sun more saboda cin da ɗanɗanawan zai iya gata ya gane wannan mai zaƙi ne wannan ba mai zaƙi ba ne to wannan dalilin ya sanya ya aura masa da ɗiyarsa wadda sarakuna ke santa ya ba shi aurenta suka zauna lafiya aka yafi abdullahi ɗin nan da ake ce abdullahi ibn mubarak ya kuma yan tashi ya zama cikakken da ina fata muna fahimta su saboda haka kun ga ɗabi'a da halin da annabi ya nuna a wannan guri ɗabi'a ce mai kyau ta ta'awun alal birri wa taqwa sannan misali na biyu an je yaki an dawo ko da aka zo aka yaron sansani ana hutawa sai zama ana buƙatar abincin da za a ci sahabbai da annabi babu wani abin da za a iya dafa shi ko a ce za a ci kai tsaye sai abin da suke da shi me suke da shi nama na raƙumi aka kama raƙumi aka kayar aka fede shi aka dafa nama aka soya sahabbai kowa ya ci nama ya ci ratsumi a tabashi aka tafasa shi shine abincin kowa ya ci naman raƙumi bayan an kammala dafa wannan nama an yi sallan azahar aka ci nama aka more aka zauna a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan sansani da aka yada duk a hanyar tafiya ne to bayan an zauna na dan wani lokaci gab da an kusa yi la'asar sai wani al'amari ya kullo menene wannan al'amari kawai sahabbai sai suka ji warin tusa wani cikin sahabbai yayi tusa amma ba a san waye ba sahabbai ne mutane ne su waye shikenan wannan warin tusar da aka yi ya sa wannan sahabi ya shiga tashin hankali gashi za a yi la'asar kuma an tabbata cewa an yi azahar kowa na da alwala yanzu idan ya tashi ya sake alwalarsa to shine ya tusa yanzu ya zai tunkari wannan matsala annabi ya ji wannan wari sahabbai sun ji kowa ya ji sau yanzu sahabbai kowa ya shiru kowa na kallon kowa a matsayin to ko kai ne ko kai ne ko kai ne ko kai ne ba san waye ba amma saboda tadribul khatir na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ta'awuni ala birri wa taqwa abinda in asirin wannan sahabi da ya tusa ya tonu to Allah kada ya san me zai faru za su masa dariya za a rika masa ingilanci za a rika masa kaza wala Allah ma ka ji an ya masa suna mai tusa wala Allah ninki sai ah, sunan sa yake sa ta fito da wannan sunan kwarai da gaske ba ana sa mutum zuliya dai ba ko ba haka bane Abubakar da kuke kallon sa ai suna aka sa masa inkiya ne na wata dabi'a da ya aikata da irin wannan to aka zo sunan shi ya fito da sunan tusa ai kun ga abin bai ba annabi sallallahu alaihi wa sallama kawai sai ya buɗe bakin sa mai albarka sai ya ce duk wanda ya ci namar raƙumi ya sake alwala yanzu waye bai ci naman raƙumi ba kowa ya ci yanzu ba bai tusan da wanda bai tusan ba kowa zai sake alwala yanzu an kwantar masa da hankalinsa Allah ya rufa masa asiri ba tare da wani ya san shi ya tusa ba shi ma dole ya tashi ya yi alwala kowa zai alwala yanzu ina fata muna fahimta to saboda ka at-ta'awuni birri wat taqwa annabi sallallahu alaihi wa sallama shine babban jigo akan wannan ya jassada mana wannan ma'ana a cikin ɗabi'unsa na yau da kullum abinda nake so in faɗa mana shine wannan topic din topic ne wanda al'umma take ginuwa cikin albarka da alkhairi akan sa matukar an kiyaye shi shi kuka ji na ce an kyautata zaɓe me ake nufi da at-ta'awun me ake nufi da at-ta'awun taimakekeniya shine an yu'ina al-muslima akahu shine mutum musulmi ya taimaka wa dan uwansa musulmi wa yusa'iduhu ya bashi gudummawa? wa ya a ma'ahu ya tsaya tare da shi filar khairi akan dukkan wani alheri menene alkhairin sai za zaki kalla ki ga wannan abin da wacce kake kai alkhairi ne bari tsaya tsayin daka tare da ita har ta cimma wannan abin ko har a kai karshen sa wannan abin da ake kaza alkhairi ne wannan abin da za a yi alkhairi ne ki tsaya tare da mutumin da yake cikin alkhairi yanzu wannan kungiya sai ta zo tana so ta yi wannan karatu ki tsaya tare da ita ki zo ki halarci karatu ta sa lokacin da ta sa ki zo akai kin ga kin tsaya tare da ita akai amma sai kika bi zuwa amma sai baki bada gudunmawa ba da ki ce kaza ba gudunmawan ko na lokacin ki ne ki zo ki saurara. domin idan da ba zuwa gobe za su kara kira wani malami ya zo ya muhadara ba to tsayuwan yana ya danganta da yadda ya zo me ake nufi da albir da aka ce at-ta'awun ala albirri wa taqwa yanzu mun ji me ake nufi da at-ta'awun ko musulmi ya taimaka wa dan uwansa musulmi ya bashi gudunmawa akan alkhairi to menene albirru albirru kuma shine dukkan wani aiki na kwarai kullu amalin salihin yuqarribu ila Allah duk wani aikin kwarai da yake kusantarwa zuwa ga Allah yanzu baya bukata ta an ce miki sallah azumi ko zakka ko ainihin wato gaida mara lafiya ko yawon sada zumunci ko da'awa ko menene duk wani aikin alheri wanda yake kusantarwa zuwa ga Allah shi ake cewa albirru ina fata ana fahimta sannan kuma kamar sallah ai yana kusantarwa zuwa ga Allah sannan kamar sadaka tana kusantarwa zuwa ga Allah sannan kamar yi wa iyaye biyayya yana kusantarwa zuwa ga Allah kiga wata ƙawarki tana yi wa iyayenta rashin da'a dole ne ki tsaya ki mata nasiha dan ta zama ta samu wannan ko kuma a'a tana ma yin biyayyan ne yanzu zaki tsaya da ita kenan a taawun zaki mata akan biyayyar da wa iyayenta ba kuma ki taimake ta akan saba musu ba sannan kuma na daga cikin misalin da zai shigo kamar sulhunta tsakanin mutane da hajjiya a da hajjiya b ba a jituwa ke ga ki yanzu me za ki ki kokari ki daidaita al'amuran da ke tsakanin su ki sa su zamanto sun kusanci juna cikin da'a da biyayya cikin haƙuri da fahimtar juna kar ki je ki zuga waccan kar ki zugo wannan kar ki ƙara rura wutar saɓani da gaba a tsakanin waɗannan bayan Allah sawa'an maza ne ko mata ne ko namiji da mace ne duk yadda suke ko duka maza ne ko ko duka mata duk wanda kika ga yana cikin ainihin wato sabani to ya halatta ki ta'awuni wajen daidaita al'amarin da ke tsakaninsu to sai kuma ta kawa a gurguje menene kawa muka kawa shine tsoron Allah ko mutum ya samu tsoron Allah abinda ake nufi da taƙawa malamai suka ce an taja'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya shine ki sanya katanga ko badala ko kandagarki ko shamaki ko labulai da abin da zai kange ki demarcating kanki an fahimta ki sanya wani fence wani irin katanga ko shinge tsakanin kike da azabar Allah ba za ki je ki siyo yashi da bulo da siminti ki gina ba haka ake ba da kansu sun faɗa mai ake suka ce bi fi'li awamirihi ta hanyar aikata umarnin Allah ne Allah ya ce ayi kin yi ne Allah ya ce a bari suka ce waje tinabi na wahihi da nisantar abin da Allah ya ce a bari duk lokacin da kike bin umarnin Allah to kina gina katanga tsakaninki da azabarsa duk lokacin da kike hannuwa akan hannunsa kina gina katanga tsakaninki da azabarsa wannan shine takawa wannan shine tsoron Allah idan kika yi wannan to shikenan kin zama mai tsoron Allah an gane ko sannan ya zamanto cewa kin ɗabbaka waɗannan ɓangarori guda uku na wannan muhadara tamu a cikin al'amuranki idan kika fahimce su su ne a yi na farko aka ce ta'awun sai aka ce alal birri sannan aka ce mai wattaƙwa wayannan guda uku su za ki kalla ki gwama su wuri ɗaya duk sanda kike tafiya a cikin al'amuranki na yau da kullum za ki dinga cusa su a inda abubuwan suke zuwa wani lokaci da namiji wani lokaci da mace wani lokaci da yaro wani lokaci da babba wani lokaci da dattijo ina fata ana fahimta za ki zo ki ga wani aikin alkhairi ne Allah madaukakin sarki ya da ayyukanmu amma ina so in bada misali ne tahaddusan bi ni'matillah dan in ba dan in buga muku misali ba ba sai na faɗa ba jiya mun gabatar da karatu a wani masallaci masallacin anguwanmu ne an fahimci da irin wannan mata ga sunan da yawa ta iya cewa dubu shi kenan sai akalan akwai wanda yake musu karatu ni na kai ziyara ne a wannan bangaren na karatun mata su bayan na gabatar da karatu na kammala to sai munasabar karatu ta zo da maganan haƙuri da yafiya akan wani ko wata da ta miki ba daidai ba kuna fahimta wannan karatun a masallacin shek galla al'adumawi aka yi jiya jiyan nan da aka kammala dattijuwa ce ta daga hannu tana so ta yi magana bayan an kuma karanta tambayoyi na rubutu ya ce to ita wannan maganar da na yi fa ta tada kura da ya faru baba ta ce kama da shekara goma ta ba wani kela dinki ya dinka wa yarta dinki ya ki dinkawa ya cinye dinki ta yi ta yi ta yi ta bi ta gaji ta ce har azumi da bakinta ta sha bunsa har anguwa mai nisa ba ba cikin ma anguwar tasu a nan ba ba hayin malam bello ba ta bi amma dai ina har da azumi a makinta da ta ce ta yafi ita wallahi daga baya ta ce ba ta yafi ba yanzu ya za a yi yanzu yar ce da ta sa a yi ɗinkin ta yi aure 'yanta uku ma yanzu ke da ke da kuke gabana yanzu da muke topic ɗin ta'awun alal birri wa taqwa idan kes ɗin matan nan ya zo gaban ki ya zaki da za ki handle din kes din nan a matsayin ki na wacce ta zo lakca bin da yanzu aka fara lakcar ta at-ta'awun alal birri wat taqwa amma alal aqalla kin san menene at-ta'awun kin san menene bir kin san ko menene taqwa din ya za ki handle din kes din wannan me za ki ce mata ha yawa da ya haƙuri ta yafe abin da kika ce a ce mata shine abin da kowa zai fada amma ta ce ta rantse kuma sama da shekara goma eh na marama na haka ne duka kowa ya yi kogari ke ma amsar da kika bada daidai ne wannan ta'awuni ne alal birri wa taqwa a roƙe ta ta haƙuri ta yafe a roƙe ta ta haƙuri ta yafe kuma a ji nawa ne kuɗin a tabbata ta da ta bada ɗinki a maida mata to masha Allah ke ma kin yi kokari ke ma kin yi kokari ta kai ƙara to masha Allah akan ta'awuni alal birri wa taqwa ake magana <laughs> to ni abinda na yi shi ne na za ku kosa ku ce ku ji mai na yi ni sai ce wata to baba ina roƙonki a matsayina na ɗanki ki yi haƙuri ki yafe musu ki bar magana saboda annabi ya ce man taraka sai allillah awwadahu Allah khairan minhu duk wanda ya bar wani abu dan Allah Allah zai canza masa da mafi alkhairi sai shiru ta zaro idanu na ce ki ya haƙuri ki yafe masa ki manta da maganan wannan ɗinki da wannan atamfa azumin da kike cewa ka ce ta yi rantsuwa na ce aka fara ki na ɗauka ta dawo kaina ni zan miki kafara ina fata ana fahimta wannan bayan na yi bayanin menene kafara ta rantsuwa ya ake ya ake kaza ya ake kaza ta ce to na ɗauka hankalinta sai ya kwanta ta ce ta yafe ta ce ta fitar da abu da ce ya shiga cikin zuciyarki tsawon shekara goma kina rike da wata damuwa daga yau da kika ji kin yafe zaki ji hankalin ki ya kwanta ba za ki rika tunawa da wannan atamfan ba na tambaye ta nace kafin ki bashi a ai ki tsarara kake tafiya da tace a yanzu fa bayan ta aure ta ce ta kayan ta yanzu a jikin ta yafi na dama nace to kun gani ba za ku taba zama tsarara ba gaba za ku rika shi wannan atamfan ba ita ce za ta rufe muku tsaraici ba haka ba wai rashin ta ita za ta sa ku zama to tsarara ba so ki hakuri ki yafe na dauki kafara tace ta yafe aboki na na zaune kusa da dinan yace shi kuma ya ba ta atamfa gura da ta bari dan Allah an dauke mata kafara kuma ta samu atamfa ta dawo wannan ya fiye da kai lada za a rubuta mata wannan misali ne hai na ne at-ta'awun alal birri wa taqwa ina fata kuna fahimta dan a kashe matsalar ba ruwanmu da sai mun san waye telan a ina ta bashi dinkin ya suka yi ta biya kudin ninkin ba ta biya ba wallahu alam mu dai kawai mun kashe matsala ita ta a warware shi ma an warware masa tunda an ce an yafe masa ba shi kenan ba abiya riga ya wuce saura kai kuma masu albarka idan muna wannan magana dole ne mu ba da waɗansu misalai na alkur'ani da sunna akan abin da ya shafi at-ta'awun alal birri wat taqwa na daga cikin misalin da zamu bayar wato gudunmawa da ni yadda sahabbai suka bayar wajen gina masallaci sanda za a gina masallacin annabi sallallahu alaihi sallama a madina da masallacin kuba dukkaninsu sahabbai sun ɗauki bulo da siminti su ne birkiloli an gane ko bricklayers ɗin da suke aiki annabi shine injiniya da sauran mutane sahabbai wanda suke da ilimi da su biraren gini wallahi sahabbai ne ba wasu ma'aikata aka kira daban ba kenan idan ya zamanto cewa kin ɗauki 'yar aiki a gidanki ba duk aikin da ke gidanki zaki ki karkata mata ba kenan akwai wani aikin da ke ma zaki sa hannu a yi tare da ki. wannan shine alama ta farko na jagora na kwarai na ta'awuni alal birri wa taqwa da akwai wanda yanzu idan tana da mai aiki a gidanta to ba miki aiki kike sai ta shabaccin dole ita za ta yi shara dole ita za ta yi goje goje wai da hujjar cewa ai ina biyan ta wata ina biyan ta albashi ha za ki ta yin ta yi aikin nata amma ke ma ba zai hana kidan sa hannu kidan kama ba ki ainihin wato taimake ta ina fata ana fahimta cikin bricklayers din nan waɗanda suka yi aiki akwai mafi darajan bayi a bayan ƙasa bayan manzan Allah wato har da abubakar abubakar ya sa hannu ya ɗauke ya zama birkila. da umar dukkaninsu sun yi wannan aikin an gane wannan ko har suna rige-rige ma wajen aikata ayyuka na alkhairi babu wani mutum ɗaya a cikinsu wanda yake yin girman kai babu wanda yake yin baya-baya wajen aikata aiki irin wannan an gane ko akwai waɗansu bayan Allah wanda kun riga kun san labarinsu wanda wayannan bayan Allah mutane uku ne wanda annabi ya bada labarinsu hadisi yana cikin bukari lokacin da tafiya ya kama ɗaya daga tafiya ne ya kama su wato mutanen nan da yawa mutane sukan ɗauka tare suke a ba tare suke ba mutane ne kowa tafiya shi daban amma dukkan su matafiya ne da ruwa ya sakko ga ruwa ya taso hadari iska kuma ga dare kawai sai ɗaya gaga inda zai ɓoye kawai sai ya shige bai dare ba kawai sai ga wani shi ma irin matsalar ta koron shi shi ma sai shige ga wani ma irin matsalar sai shige mutum uku kawai sai dutse ya faɗo ya toshe bakin dutsen bakin wannan kogon so da ba wanda ya san kowa amma matsala ɗaya ta haɗa su da siffa dukkaninsu matafiya ne sun samu kansu a halin da ya kamata in suka roƙi Allah Allah zai amsa Allah zai amsa saboda su matafiya ne matafi Allah na karɓar an addu'arsa kuma suna cikin ƙirƙirari mutsarrin mana suna cikin matsuwa wanda ya samu kansu a cikin kogo ai wannan babu wani matsatsai da ya wuce shi domin babu abinci a cikin kogo babu abin sha a ciki balle ya rayuwa a ciki yana buƙatar iskar da zai sha yana buƙatar ya kalli haske sararin rana waɗanda suke gidajen yari ba ku sani ba daga cikin abin da ke sauƙaƙa musu shine suna fitowa yadi suna kallon sararin samaniya amma in ba haka ba rayuwa ce mai kuncin da babu irin ba. to sauƙinta suna ganin hasken rana za su koma wani lokaci in ba a basu sun fito ba gobe za a basu su fito to wanda ke cikin kogon dutse ta ina zai ga rana kun ga ya samu kansa a cikin istirari Allah ce amman yujibul mutsarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi ilahum ma Allah yazo wannan siffofin nasu ya ce kana amsa addu'a su amma tare da haka wallahi sun yi sun yi sun yi amma abin ya tsiwa kuna sanar da hadisa to shikenan gaba ɗayan su kowa sai suka yi ittifaki a yi tawassuli tawassuli shine kamun kafa wani aikin kwarai da ɗaya a cikin su ya aikata wannan ma ya nashi kamun kafan da abin da ya aikata wannan ma ya nashi kamun kafan da abin da ya aikata wallahi akwai darasi a ran gurin duk abin da kike nema a duniya sai da kamun kafa ya danganta ne kawai a gunwa zaki kama kafa da me zaki kama kafar kuma yanzu kina neman wani abu a wurin Allah to sai kin kama kafa ta yaya ake kama kafa wurin Allah yi ma Allah da'a da biyayya kin yi sallah kin yi azumi Allah ya ce karki kaza kin bari yi kaza kin yi ba kya shirka duk wannan aikin kwarai da kika yi ya ce ki sadaka kin yi wallahi da su zaki kamun kafa Allah cikin dare ki tashi ya Allah na yi sadaka jiya ran juma'a na yi kaza na taimaki wacce da ta zo kuma duk Allah ne yake so a mai wannan abu ya Allah na yi dan ki Allah ka taimake ni ya Allah ka biya min bukata ta yanzu yi kamun kafa da aikin ki na kwarai a wurin Allah mijinki ne kin faranta masa rai kin masa abin da yake so ba kya masa tutsu kina ladabi da biyayya za ki zo ki ce masoyina mijina baban wance ko baban wane ga abu kaza ya taso kafin ki ƙara sawa ce me kike so a yi kawai an gama amma idan kina mai rashin mutunci a jiya da shekaran jiya da watan shekaran jiya ke kanki ma kila ba za ki zo a kusa da shi ba duk gaba za ku dide a tsakaninku a cikin gida za ku zama kamar tsakanin ukraine da ainihin rasha haka za ku zama ga shi dai kina nan a ƙarƙashinsa kuma shi bai sake ki ba balle ki je ki samu ki huta ma ki samu wani a kina nan yana gana miki azaba Ya'yanku in kuna da su sun zama su ne ambasadoji a aika da wasiƙa a rubuce ko kuma a faɗa da baki je ka ce mamanku kaza kaza ita ba ta ce ka ce babanku kaza ko ya ajiye a takarda ya ban mata in ba yaya so ana kamun kafa da duk wani aiki na kwarai sai a roƙa to duk wanda kike kalli abin da kike a baya na alheri to shine shi kuma zai bada daman wannan alherin naki na baya da kika kama kafa da shi to shine zai bada dama yanzu ya miki sannan abin da nake so fito muku da shi anan shi fa kamun kafan ba wai sai in kin furta bane ba sai kin zo kin ce baban wance kaga dai ka ce maka wanki na maka kuma ka gana dafa maka abincin da ka fi so na maka kaza na maka kaza to ka mun kaza ba haka ake ba wannan mu'amalar ku ta zamantakewa da biyayyar da kike yi da ladabi da biyayya da sa masa natsuwa da kwanciyar hankalin to duk su ne kamun kafan da za su taru da kin zo gabansa da kuka da wata damuwa sai ya ɗarsu a zuciyarsa ya tuno da alkadanki gaba ɗaya sai ga wannan ba wacce za ta zo da damuwa ba da ya share mata hawaye shine kin yi kamun kafa da abin kamar yadda da kin zo zai tuno da rashin mutuncinki kin zagi iyayensa kin cakumi kwalar rigarsa duk wa'annan rashin mutuncin zai tuno to wallahi zai ce ba zan yi ba ina fata ana fahimta to haka ake kamun kafa ko ba furta ba amma shi Allah ana furta masa ana kuma iya yin shiru Allah ya kalli aikin ki na kwarai ya biya miki bukata ta dalilin sa annabi Yunus kifi ya haɗiye shi ya shige cikin duhun teku cikin duhun dare duffai guda uku Allah ce wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zalla annan lan naqdir alayhi fanada fi zulumat cikin dufai guda uku ba yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin malamai sun tabbatar annabi ya yayi wannan tasbihin ne bayan ya ji tasbihin da ƙasa ke yi da kifaye a ƙasan teku shi ma sai yayi to shine suke cewa Allah da kansa sai ya ba da amsan dalilin da ya sa Allah ya fitar da annabi Nuhu annabi annabi ayyu annabi Yunus me ya yace falaula annahu kana min almusabbihin da ba domin annabi Yunus ya kasance jiya shekaran jiya watan jiya shekarun da suka wuce a baya malaman larabci suka ce kana fi'il madi ne ko naqis to da ba dan ya kasance daga cikin ɗabi'unsa da halayensa dama kana minal musabbihina yana cikin masu da dama yana cikin masu aikata aikin da Allah ke so ba yana wa'azi yana nasarwa yana cewa a bari yana cewa yi kaza bi yana aikin da'a Allah ya ce lalabisa fi badanihi ila yawmi suna. da ya zauna a cikin kifin da har zuwa ranar tashin alkiyama nan ne kabarinsa kun ga ashe sai da ya gabatar da wani aikin kwarai sannan aikin ya zama mai ya amfane shi a lokacin da ya fada cikin tsanani to ke ma a ta'awun sai kin gabatar da wani aikin kwarai lokacin ne za ki ga aikin kwarai ya miki amfani a lokacin da kika fada cikin musiba to waɗannan mutane guda uku sun gabatar da aikin kwarai ba a cikin ramin dutsen kogon suka aikata aikin ba a waje suka yi wannan ya faɗa nashi wannan ma ya faɗa nashi wannan ma ya faɗa nashi da aka haɗa ayyukan kwarai na alkhairi da Allah ya ga zukatansu kowa ya yi don shi ne sai Allah ya kawar da wannan musiba da suke Allah ya yaye musu damuwarsu saboda haka babban abin da za mu kalla a wannan misali shine komawa zuwa ga Allah wato dalili ne na samun tsira sannan kuma akwai muhajirai da ansarawa cikin sahabbai waɗanda suka taimaki junansu wanda suka yi hijira daga makka suka zo madina da mutanen madina sun tarbi sahabbai da suka taho daga makka suka yi musu mara balale kyakkyawan tarba suka zauna suka yi musharaka da su mana suka yi wato raba daidai da su a cikin dukiyoyinsu sahabi ɗan madina ya raba dukiyarsa ya ba ɗan makani suka yi musharaka da su hatta kai ga hatta iyalansu Ɗan madina yana da mata biyu zai kira matan nan guda biyu ya ce wa ɗan maka ya zaɓi ɗaya a cikinsu sai ya zaɓa ba shi zai koma ya ga wata ta waska waskace ba sannan ya yi aiki da ita a sai ya ba dan makan ya zaɓa ɗaya a cikin matansa sannan ya saki matar sai ta idda a nan gidan kuma ya raba gidan biyu ya ce ko ma can bangaren kai da matarka ka aure ta zama matarka ana haka eh ake taba wani wani yayi a wannan zamanin ba su sahabbai ba ake taɓa taba ji ba amma mu da yake ku matan ne ga kunan kun yi yawa masha Allah ko hurhudin ma da ake aura yana ma mazan kadan ku kuma kun fi karfin wannan hudun kun yi yawa inda za a mata ɗari ɗari ma sai an sai mata sun rabu wallahi sun yawa amma nan bai ya muhallin shahid ana so a nuna mana irin imanin su da ta'awuni alal birri yanzu wannan ya baro maka ba mata yana buƙatar mace a kusa da shi wacce za ta kwantar mai da hankali ya samu natsuwa ya yi bautan Allah a matsayinsa na sahabi an gina daula ta musulunci a madina yanzu mai kun ya zauna ba mace kusa da shi da ji aka ce gashin nan ma ya zaɓa wacce kake so a sake ta ta idda ka aure ta shi kenan ta zama ka kuma ku zauna har da gida an raba biyu an baka rabi duk wannan yana daga cikin ta'awuni alal birri wat taqwa ubangiji ta'ala ya siffanta 'yan madina ya ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita waɗansu a kansu ko da suna da buƙatar wannan abin an gane wannan ko to dangane da misalai akan abin da ya shafi wato zahiri a fili a rayuwanmu shi shine dangane da abin da ya shafi iyali taimakekeniya na ma'aurata taimakon miji da mata miji ya taimaka wa mata mata ta taimaka wa wuji wajen tarbiyyar yaya wannan siffa ne hayya na at-ta'awun alal birri wa taqwa ba daidai ba mace ta sake miji gaba ɗaya raga tarbiyyar yaya idan wani abu ya faru ka ce ai kai ne ba daidai ba ne kazalika miji ya sake matarsa tarbiyyar yaya in wani abu ya faru ya ce ke ce dole sai an hada hannu an gane ko an hada karfi da karfe wannan ya nashi gudunmawan wannan ma ya ƙarfafi wannan a haka haka har a samu a kai gaci. sannan kuma na daga cikin misalin wannan Shi ne musa'ada ta yaya su kansu a kan iyayensu mana daga cikin ta'awun alal wa taɓawa ke kanki ya ki ainihin wato taimaka wa iyayenki a kan tarbiyya na sauran kannanki taimaka musu ke ce babba kannanki suna buƙatan kulawa nauyi yawa iyayenki yawa ko kuma hidima kai musu yawa amma ba su da ƙarfin da za su yi wani abu kaza sa hannunki a hali a ba da gudunmawa wajen ganin cewa an taimaka wa iyaye na daga cikin at-ta'awun 'alal birri wat taqwa harkar iyali shine sadar da zumunci ki wa ƴan ziyara tana gida kaza anguwa kaza tana aure yau kwananki kaza ba ku haɗu da ita ba kai mata ziyara kannuwar kice kai mata ziyara yakki ce kai mata ziyara ba za ki samu zuwa ba tattara 'ya'yanki guda biyu ko uku ku je ku gaida inna ku wacce aure kaza ku ce ina gaishe ta zumunci kenan ina fata ana fahimta kar ki zo ki ce ke ma ruwanki da ita ba ki ba ta waccan da ke kallanta munafuka ce kuna ganin ta yaya ta ce amma munafuka ce ita ce duk ta samu cikin wannan abun ba ta so na tun ina ai yarinya take jin haushi na to kun ga ba daidai bane kin ga kin bata zumuncin da ke tsakanin ƴaƴanki ba za su da kimar ta ba haka na sa ƴaƴan da naki ayan ba za a yi zumunci ba saboda kin ruguza domin kin bata sakamakon waɗannan maganganu da kike yi a gurguje sai siffa ta ta'awuni alal birri wa taqwa dan dare da abin da shafi masallaci na daga ciki tsaftace masallaci share shi in yayi datti ki share cikin masallaci ki tsaftace shi ki sa masa duk abin da zaki sa masa na ainihin wato tsafta wannan yana cikin ta'awun alal birri wa taqwa akwai sahabiyar da ta mutu ta koma ma Allah amma kuma sai da annabi ya bi ta kabarin ta yi mata addu'a saboda ta shine share masallaci da tsaftacewa ina fata ana fahimta kin ji bahaushe ma ya ce duk wanda ki sharan masallaci ya ita kasuwa kin gani gara ma ki share masallacin dan dakin Allah ne kar ki yadda a ce dakin ki yafi masallacin ku tsafta duk da kika zo masallaci to ya zama abinda zaki fara kula da shi shine tsaftar wannan masallacin ki ga ya za a yi masallacin ne ya zama ingantacce dan a samu damar yin ibada yadda Allah madaukakin sarki ya tsara sannan na daga ciki at-ta'awun 'alal birri akan abin da ya shafi masallaci shine jam'u tabarru'at wato tattaro kaya da ake bayarwa na taimakon fakirai da talakawa a masallaci ina fata ana fahimta ki zama wakiliya daga ta'alim kike ba daga ta'alim kike ba an kwashe wasu kaya daga cikin kayan yayanki saboda me an musu canjin sababbi tattara su wa'annan da ba su lalace ba wata ranar tana bukata a sa su a wanke a goge a kawo su masallaci ina fata ana fahimta shi yasa wasu daga cikin kasashen da suka ci gaba suna da sundukut tabarru'at suna da ciwon laji yanzu kamar wannan masallacin sai a samu sundukut tabarru'at a waje can gurin ko nan gefe sai a ajiye shi babba ake yin sa akwati ne ake yi da karfi an yi walda din sa yana da kofa ana kuma bude shi da makulli za a kulla makullin amma kofar ta ainihin wato kafa ce wanda komai aka sa zai iya shiga sai ki zo da kayan ki ko mijinki a goje kawai sai tusa cikin wannan akwatin sai ya faɗa haka za a zo a kai in ya kai sati biyu wata daya ya cika to masallaci sai su bude sai a ɗauko kayan sai a ware kayan maza kayan mata za a raba shi da ainihin wato mabukata talakawa fitirai da miskinai kuma ana amfana da shi ki zama mai tattaro irin waɗannan kayayyakin a kawo masallaci ko kuma daga masallacin aje a bayar da shi ina fata muna fahimta dan fakire su samu su amfana domin idan aka sa tufafin ki aka yi amfani da shi aka rufe tsaraici wallahi ke ma Allah zai rufe tsaraicin kiraran tashin alkiyama zai sanya miki tufafi na alhariri a gidan aljanna hadisi ne yin gabanci to sai a kula kara ce za a bayar wanda ya yayyage ya lalace ya tsomare ka a bada mai kudin cizo eh tabbatar da ba kuma ba kudin cizo a ciki kaya mai kyau shi yasa na ce ki wanke ki ma goge in so samu za su fi daɗi an ajiye su kai ko ba masallaci zaki kawo ba ce wata ce zaki ba ki ba ta ita kayan nan a goge wallahi sai ta fi jin daɗi za ta yi murna in so samu ne wallahi ki fesa turare ina fata ana fahimta wata mata take cewa mijinta mijinta ne ma yake ba da labari ya ce duk lokacin da zan yi saraka in yi alheri matata sai ta sai tsaya sai ta zo da turare sai ta fesa wa kudin wala aka ke yi kun ga ta'awun ɗinta mene alal birri wa taqwa ke wala sai ta fesa wa kudin kudi a turare idan ta fesa masa turare sai yake ce mata wai sa ke haka domin ta yi ba ɗaya ba biyu ba ya ce ai kafin wannan kudin ya shiga hannun fakirin da zaka ba sai ya shiga hannun Allah ya kamata ya je da ƙanshinsa da komai kuɗi to idan an samu kuɗin turare wanda ba turare ake samu kuɗi ba ma kun sani akalla tufafin da za a sa a jiki mun babu aula a ce an samu turare amma kin ba da kaya a yamutse a yage kin ba ta ce ta fama da tela ana fashi fashi tela mai kafada yana yawo yana wata kacal-kacal, kacal-kacal, kacal din mun nan da nan kafin an jima ya ƙara yagewa a ki ba da abin da yake mai kyau wanda ke kanki ma kina buƙatar kina amfani da abin wannan shi ne bin ra'ayi ina fata muna fahimta na daga ciki wato abin da ya shafi masallaci albirru wa taqwa akwai tanzimul halaqat wato tsara halkoki na karatu misali a ce a masallacin nan ga halka ta karatun alqur'ani na hadda ko karatun tartili amma na suwaye na dattijai iyaye 'yan shekara 60 70 80 yan ɗari duk su zo in za su iya an buɗe musu aji na karatun alkur'ani ina fata ana fahimta rana kaza lokaci kaza ko karfe kaza za iya ware wani lokaci kuma na yara ƙanana yan muci-muci su ma a buɗe musu halka na karanta alkur'ani kun ga wannan halakatun suna da kyau kai ko ba na ƙur'ani ba ki ce kin buɗe wata halka a masallaci halkar ta mai ce na koya wa mata sana'o'i shi ma halka sunan shi a koya Allah ya taimake ki kin iya sana'a iri-iri ta hannu to taimaki wasu su iya su ma akwai wata mata da muke da ita ta taɓa mana program a Kano ta iya sana'a sama da guda 350 wallahi sana'a ta iya duk ta iya ba komi yin sabulu ne wace ce 300 na ce miki sama da 300 wallahi ta iya sana'a kuma duk wanda kika yi zaki zama alheri to ke ma za ki ga Allah ya miki wani baiwa sai ki koya ma wani halka ku ya zama a masallaci ne a nan kuke haduwa kuna zama za ki ce to kin buɗe halka bai sai ce halkan ki ta guidance and counseling ne menene wannan za ki ringa yi wacce za ta yi aure duk yarinyar da aka sa mata rana za ta yi aure nan da wata uku aurenta sura wata uku to su zo masallaci kina koya musu yaya Allah ya ce akan aure ya ake zama da miji ya ake kaza ya ake kaza ina fata kuna fahimta su ma sunan shi halka saboda haka dangane da masallaci kenan Su a cikin anguwan nifa menene siffa da tasiri na ta'awuni birri wa taqwa na daga ciki shine taimakon talakawan da ke cikin anguwa kar ki yadda komai sai ke kai ki taimaka wa talakawanki makwabtanki da ba su da shi ba su annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza tabaqta zamara qatil fa aktir ma'aha wa ati jiranak idan kin dafa romo ko abinci mai romo annabi ya ce ki ƙara ruwan wannan roman ki ɗiba wa makota su masu ba su ba su domin makotan ki za su ji ƙanshi gidan hajiya wance kuma yau ana dafa mai su su ta ji kanki basu da ƙanshin su ma dan ba su kora ruwan ne su dan lasa sanan ji galmu galmu a cikin baki amma fa kanki ba da ruwa zalla gidan hada da dan dai dan abin haka ne ko ba ka bane ko dan kadan ne annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya fada ka amma kin zo ce kadai kin zuba kin cinye kin ji ganshi ba labari an jima idan kika fito kina neman taimako a gurin su wallahi ba za su yi ba za su ce wannan marwaciyar eh kina cikin gidanki ma kina ci suna nan cikin suna ci ku ci anan ba ci a can wallahi haka za su rika fada ku ci anan sa ci a ku ku ci a duniya kun cinye ladan ku na duniya kenan a lahira ba ku da komai mu za mu ci a can lahira Ka kun ga ina amfanin sa amma idan kin bayar Allah zai sa miki albarka a naki kuma kin yaye musu damuwa abin nan da ake ji a wani wuri to su ma suna ji daɗin da wasu suke ji mawadata ke ma ki talaka tana ji ba zai yi gobe ga wani abin cuta zai cutar da gidanki ko ke kanki ko ba nan ba ko yayanki ka zira ido tana kallo wallahi sai inda karfin ta ya kare za ta bada kariya na daga ciki na yi ishara ɗazu a cikin anguwannin ta tsakanin masu rashin jituwa tsakaninsu duk wanda cikin babu jituwa tsakani kirawo su su zo su same ki a gidanki ki musu magana ko a tare ko a ɗaiɗaikunsu ki ƙoƙari ganin cewa kin sulhunta su na daga ciki dukkan wani aiki na alheri in ya taso a unguwa ki dinga sa gudunmawa a ciki za a gina masallaci sai bulo ɗaya ki kai ko ki da kudin bulo ina fata ana fahimta a masallaci ne ake so a yi masa fenti sana gudun gudunmawa masallaci ne ake so a sake kafet ɗinsa sana gudun gudunmawa kai za ki iya ba da wani irin wato wani irin oda na har abada ana fahimta za ki ba da oda na dindindin wannan odar da za ki bayar wallahi oda ne da zai taimake ki a matsayin oda ne na wakafi a rayuwarki menene ki ce daga yanzu ki gaya wa 'yan kwamitin masallaci gitsan da gulob ɗin masallaci ya mutu ce za ki siya kada wanda ya ƙara siyan gulob ɗin masallaci kin kama naki ne da zaren gulob ya mutu kawai za a je hajji yawanci za ka bada kawai ke ma ki wa 'ya'yanki wasiya ko kina nan ko ba kya nan a ci gaba da siya har iya ƙashin rayuwa yanzu kin samu hanyar shiga aljanna ta wannan ta'awudi ne alal birri wa taqwa zaki ya cewa duk sanda za a canza kafin kai duk sanda za a sai da za a canza kujerar masallaci kai ba sai ba za a canza ba ke da kanki take ce kujerar masallacin nan ta tsufa ba ki siyo sabuwa ta zamani mai jujjuyawa misali sai kawai ki take ga kujera ko ki ga wani firburi mai kyau kin canza wani abu duk komai zai iya faruwa so hanyoyin ta'awunin nan suna da yawa bari ku ji wani labari wani bawan Allah ne wanda wannan bawan Allah babban mutum ne yana da shekaru ta yi cewa ya faru shekaru hamsin da ɗan wani abu irin wannan rektis to abin da ya faru wannan bawan Allah rashin lafiya ya kama shi bayan rashin lafiya ya same shi ya tashi da yake yana da wadata ya samu biza ya bar ƙasa ya tafi asibiti da ya je ƙasa likitoci suka duba shi aka yi abinda ake ce mata shikis a binciki mai yake damunsa bayan an bincika an gano abinda yake damunsa shi ne sai wato likitoci suka ce masa akwai cuta a jikinka wanda wannan cutar bisa abinda muka gani a yanzu yana nuna cewa gaskiya ba za ka yi tsawon rayuwa ba za ka mutu mutumin kirki ne za ka mutu zan mutu kwarai mutuwar da za ka yi ma gaba ɗaya in ka daɗe a duniya shine kai wata ɗaya nan gaba a bisa yadda ɗabi'ar cutar ta nuna shi kenan me ya shawaran ku suka ce to mu shawaran da za mu baka tun da abin ya kai ga haka to gaskiya abin da za ka yi kawai shine ka koma gida can ƙasarku idan ka koma ƙasarku dukiyar nan taka ka zauna ka dinka cin ta kawai ka tasa ta a gaba kai taban bindiga da ita ka ci abinka ka more eh don ba yadda za a kawai kaje je ka more dukiyar ka kawai ya ce to shi kenan ya kamo hanya ya dawo gida cikin damuwa ya gaya wa yayansa mai aka ce mai ba satin sa ɗaya da dawo saura sati uku ya mutu shiru yana ta tunanin me zai yi duk cikin damuwa sati biyu saura sati biyu ya mutu sati uku da yi na tsora sati ɗaya a cikin sati na uku nan ya fito kan irin wannan jakin baban gida da ake cewa wani abin da ya raba titi ya tsallaka titi sai yana tafiya a ƙafa ya zo zai tsaya a a kan titin nan ba kashe kanshi zai ba fa ba zai je bane mota ta bige shi tsallaka kawai zai wallahi kawai sai ya ga wata mata ta zo mata ce wacce take da ainihin wato sauran jini a jikinta ita ba tsohuwa ba ce kuma ba yarinya ba mana mace ce da ka dai ka tana da aure amma kuma ba ta yi tsufan da za a ce ta tsufa ba ina fata ana fahimta to kawai sai ga wannan mata wannan mata da ya ganta abin da ya ja hankalinsa shine muryarta da ya ji da magana da take ma wani saurayi a gefe kuma ka taimake ni ka bani abin da za mu ci da iyayen zan baka kaina sharafi a kunna wannan mutum tana magiya a taimake ta wannan bawan Allah kawai sai ya waiga ya ya fito wannan mata ta zo ya ce ke Allah ki ji tsoron Allah menene abin da kunne na yanzu yanzu kina fada mutunci da kike da shi da Allah ya baki kike so ki sarwantar da rayuwarki akan wannan harka kike yin sa matan nan ta da kai tana hawaye ta ce wallahi na rantse da Allah ban taba yin zina ba ko wannan ma ba yadda zan yi ne na ga kawai ina da ƴaƴa marayu mijina ya riga ya rasu ina da ƴaƴa marayu guda hudu ni ne uwarsu cikon tabiya da cinsu da shansu kullum sai na nemi abin da zan kai musu na kai matakin da ba wani abu da zan iya yi shi na gabar in zo in yi wannan ko Allah zai bani mafita ta ma wallahi ban taba yin zina ba yace to idan na wadatar da ke me zaki tace wallahi ba zan sace ba dama ban taba yi ba yace to mu je in gidanki ya bita ta kai shi gidan ya je kalli gidanta ya gane inda yake kawai ya dawo ya je ɗauko abinci ya siyo a sto abincin wata guda an fahimta duk abin da ake bukata daga abinci daga abin sha daga man gyada ko mai kuka san ana bukatan shi a cikin gida da mutane suke sai da ya kawo musu yaji shi kuma kowa sai ya kowanne sai ya wata da sannan kuma ya ce mata duk wata zai dinga kawo mata wannan abin da yake so katta fuskura ta ƙara yin zina ko ta tunanin za ta nemi wuri ya zina da shi to abin da ya shi ne ya za saura sati da ya mutu wannan abin da ya yi a wannan ranar yana komawa gida bayan ya kai mata abinci da kawai sai ɗauko takarda sai ya rubuta wasiya a cikin takarda ya rubuta cewa ko ya ce in na mutu wannan gidan mai adireshi kaza duk wata ku sai abincin da zai ishi mutum biyar na wata sai kullum wata kan shi shine wasiyan da nake baku ya nade takardan ya ajiye a cikin wato cikin alfatunsa na wasiya sai shiru ya fada wa yayan banan ma sati ɗaya ta cika bai mutu ba wata na karewa ya je kai mata abinci da kanka ba wanda ya sani yayin ba san yana yi ba wani wata haka yake kaiwa duk wata sai ya kai duk wata sai ya kai duk wata sai ya kai wallahi Allah madaukakin sarki ya kyala bawan Allah nan bai mutu ba wallahi bai mutu ba za ku yi mamaki shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu shekara biyar shekara shida sai dai shekarar ashirin da ɗaya yana kai musu abinci duk wata bai taɓa fashi ba wallahi wata rana kawai ce rasu yana rasuwa an yi zaman makoki da kwana uku 'ya'yan suka zo suna duba abin kawai sun ga wasiyar da baban su yi suka ɗauko wasiya suka karanta suka ce ga abin da babai ban mana wasiya ba san wasiyar sama da shekara ashirin aka yi ta ba bai fasa ba ya ce wallahi babban ɗansa ne ya ɗauki wasiƙar ya karanta ya ga adireshin wata na yi ya ɗauki abincin da kansa ya je adireshin da uban ya aika ya ce musu yana zuwa ya ƙwanƙwasa ƙofar gidan sai ya to matar ta fito tana ganinsa sai ta gaba shi bane wanda ya saba zuwa ya kawo wannan abu ta ce ina yake aiko ka yi ka cewa ya ce aini ɗansa ne ta ce to ka ce wa mahaifinka ba sai ya ƙara kawo wannan abin ba yanzu ba ma bugata ɗaya a cikin ƴaƴana yanzu ya girma har ya samu aiki yanzu har ya fara kawo mana abin tagomashin alkhairun nasa wannan mutum ɗan nasa sai ya shiru ɗan shi kenan ya ce ai mahaifina yanzu ya rasu kenan ya yi mana wasiya ne cewa duk in ya rasu a rika kawo miki wannan aikin ku duba ku gani matan nan ce kuka Allah ya bar shi ne bai kashe shi ba saboda ya reni ɗanta ya girma sanda zai ci gaba da ɗaukar nauyinta shi kuma sannan Allah ya ce to na ɗauke ka saboda Allah ya don mata wannan Allah zai iya ajiye ki ya zama kece kofa da silan alkhairin waɗansu baki sani ba daga sanda kika janye kika ce ba za ki ba sai kika kin koma cikin bala'i akwai ta baiwar Allah da ta kira ni ban santa ba wallahi tana neman fatawa ne kun san matsalar ta kana so ta kashe aurenta ne ta ce mijina muskili ne ta ce malam shekaran mu goma sha ɗaya da shi ta ce tun da aure shi ba abin da yake ke, ni ne sa da sa da mu da muka haifa komai ni nake yi ta ce ba abin da ya bata masa ta ce har aiki tana yi ta ɗan aikin saboda shi sai ta koma tana kasuwanci wala kamar da na ce muku ban ba bansanta ba ta ce malam wallahi har mota ta zai hau ya gama yawon shi in ya karar da man kawai sai kira da turo kudin mai ya a kudin mai wannan akan ya ce mai makulli in ya lalace sai dai ta ce masa kawai turo ya turo mata tek ki tura akan wannan akan din kulli kaza ta ce na menene kudin gyaran makullin mota <laughs> kun ga sabu banza nace bai aiki ne ta ce wallahi yana aiki ita ba wani abu da za ta ce gashi ta amfana wallahi abin da na faɗa mata na ce ta yi haƙuri kar ta kashe aurenta in ta kashe auren wanda za ta aura ba ta sanya yake ba wannan iya shi arzikin ki ma yake ci ina ki aure wanda zai ci arziki ki ga hada miki da bulalan safa daban na rana daban na dare daban wala da zai yi ha kina sanin halin mutum ne ai aka ce ba ba ba ƙarya bane balle a kwankwasa abi a gane wacce ce ba wacce ce ba saboda haka sai na ce mata kin ka arzikin da Allah ya yi miki dan tana da arziki har kasar nan take bari ta siyo kaya a kasar waje sai na ce to kin ga abin da zan faɗa miki wallahi kai ki sha mamaki kofar arzikinka dalilin ciyar da wannan mijin naki da yayi kina cewa yanzu ba ki san sai ki kofar ta kulle kuma Allah zai kulle kofar a idan akwai wani ɗabi'a da yake yi misali yana neman mata ko shan giya ko zinace zinace ko ƙarya ko mai ko sata ko wani abu ne wanda a ɗabi'ance dama bai kamata ba a zauna da shi fasiki ne to wannan babu laifi za ki cewa ba ki san shi amma dan kin dauki nauyin mijinki har ki ci nasara gaba ta kiki dan mai to sai mai mijinki ya ci arzikin idan mijinki bai ci arzikin ki wa zai ci arzikin ɗayan ku ne kuma tare so misali na baku daga ciki sai haska mata wannan to kun ga wannan bawan Allah Allah ya bar sa ya yi rayuwa da ya kamata ya mutu tun sati ɗaya da ya wuce ake magana sai da ake shekara ashirin da ɗaya bai mutu ba kuma saboda yana ɗaukar nauyin wa'innan marayun yana basu. su da aka kai matakin da ɗanta ya samu nashi yanzu zai ci gaba da kula da uwarsa sai Allah ya ɗauke wannan shi ke nan sai ce to kai kuma na ɗauke ka Ya'yan suka koma gida suka kuka suka gane ashe mahaifinsu ya daɗe yana aikata ayyuka na alkhairi ba sani ba to wannan a cikin mu sai mun duba mun rika irin wannan suwa suke da bukata wallahi a cikin anguwanni akwai waɗanda suke kwana sashi ba su ci ba ba su da abin da za su ci azumi ake yi akwai wanda ba su da nasahur wasu ba su da rabu da baki wasu za su yi ne amma ba su da wanda za su yi buɗe baki wanda za su yi buɗe baki babu wanda za su sahur duka akwai irin wannan a taimaka wa bayan Allah an gane ko na daga cikin misali na ta'awuni amma abin zargi mara kyau at-ta'awun al-mazmum taimakon wanda yake bukata a taimake shi amma kuma a bata taimakon Allah ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan kar ku taimaka wa mutum wajen sabo na daga cikin ne taimakon mutum a kan zalunci kar ki yadda ki taimaka wata azzalima ko azzalimi zai zalunci wata zai ma wani mugunta ki ba shi gudunmawa ko ki kara mai da shawara wallahi in kike wannan atta'awun taawun sunan shi amma alal ismi wal udwan ne azaba Allah zai miki Allah ya tsare mu na daga ciki atta'awun taawun alal ismi wal udwan shine rufa wa barawo asiri wanda ya sata ki rufa mai asiri ki boye shi baki taimake shi ba ina fata ana fahimta dole ne idan malamai sun ce in za ki masa nasiha ne ba wanda ya gan shi daga ke sai shi amma ki hada da kuma ba da shawara a ɗauki mataki don kawo wani ɓarawan ya sake zuwa wannan ya halatta ba sai kin kira sunan shi ba domin abu huraira ya kama ɓarawo shi ya zo sata kuma ya faɗa wa annabi na kama ɓarawo da yadda muka da shi sannan ya faɗi shawarar da ya bashi annabi ya ce ya faɗa masa gaskiya amma shi makareci ne ka san da kake ta wannan rikicin kwana uku nan ya ce ban sani ya ce shaidan so a shi ana faɗa ya yi sata ke kin kama shi red handed ko kin kama ta red handed ja ta gefe ki ji tsoron Allah ki sake idan kika kuskura na ƙara garin ki wallahi sai na faɗa zan tona to wannan ba laifi bane amma ta yi yau ta yi gobe ta yi jibi tana sata shi ka goya mata baya wannan ta'awuni da akal akan ismi wal udwa ba a taimaka wa barawo ina fata ana fahimta kake rufa masa asiri fada shine yayi sata akwai wanda matan su suna tare da mata da mazajen su mazajen barayi ne kuma wallahi matan sun sani amma suna rufa mazajen su asiri kake haka ko kuma kina sata ko ki rabu da shi dan bai halatta ki zauna da barawo ba wala yahillu lahu suhbata fasiqin wala mujalasatuhu ko haka malam mai lahallari ya faɗa mafarin sallah kowa ya san ki ya zama malam Abdurrahman al-Akhdari sulaka dole ne ya daina saboda kada ki rafa ma wanda ya sata ainihin wato asiri amma za ki kama hannun shi ki sa shi ya daina sata ki sa shi ya mene ya daina sata akwai wani dan uwa yana bada labari wani yana da cikin abu mafi daɗi da labari da na karanta shi karantawa ne ya burge ni na kuma ji daɗin labarin domin labari na kai tsaye da ke da alaƙa da wani malaminka ko jagoranka ko mahaifinka a komai ma kakanka ma ka karanta wani abu da ya shafe shi wanda ka san shi yana da daɗi kusa abin da ya faru wannan abin a Saudiyya. wallahi yake cewa na shiga cikin halin damuwa ina aiki a wani kamfani a saudiya sai ai zamanto cewa aka kira ni daga garinsu ba ɗan saudiya ba ne an fahimta ɗan pakistan ne me ya kiran da aka yi masa mahaifiyarsa ce ba lafiya za a mata operation a pakistan kuɗi ake bukata ya aika da shi wanda kuɗin ya kai kimanin riyal dubu bakwai shi kuma daga shi seriyal dubu ɗaya tal ya nemi a bashi rancen kuɗi a ma'aikatar su aka hana shi ba bashi ba ya rasa wa zai je ya nemi kuɗi a wurinsa ya rasa sai ya ga to ai yanzu ga wani wuri makwabtan gidansu wani babban gida ya rama ran shi bari ya haura da daddare je ya sata ya saci silinda na gas shi da kansa ya fada ya saci silinda ya je ya sayar da silinda a haka zai rika ya ɗansa sata so ɗaya so biyu ya haɗa kuɗin kawai sai ya je ya aka ai ma'uwarsa aiki wallahi ya ce haka ko aka ya ce sai na haura katanga da daddare ya ce wallahi ina haurawa kawai sai na ji purity kawai an kama jami'an tsaro sun damge ni Farawo hankali na ya tashi in ji shi ba ya ce na shiga damuwa da ban taɓa shiga ba ban taɓa sata ba sana'a nike yi amma na shiga halin da gara ka yi ya ce wallahi kawai sai aka fita da ni jami'an tsaro suka tafi da ni can bayan awa ɗaya kuma sai ga an sake ɗauko shi an dawo da shi gidan da ya sata cikin dare ya haura ƙarfe biyu na dare da wani abu sai aka dawo da shi gidan kuma ya ga an shigar da shi cikin falo wasu yara matasha suka fito suke masa mara balale suka zo da shi a falo can an jima kawai sai ga an kawo abinci sai ka ce mai bismillah ci abinci ha haka nan ya tashi aka ci abinci ya ce kawai shi ga mota ta taso an zo an shigo da wani mutum masallacin gida an kamo hannunsa wani babban mutum mai daraja mai kima ya ce wallahi tallahi a yi mana sallah aka tsaya aka yi karatu ya matso da ni kusa da shi ya kama hannuna ya ce a sunanka ya ce na murtala in ji ya ce sunan shi murtaba shi wannan kafa ke sannan ya ce ka ci abinci kuwa ya ce na ci abinci ka zauna ashe kun san gidan shi da sata gidan sheikh abdul aziz bin ba gidan bin ba zai shiga sata ya je sata a gidan mala ya ce me yasa kai haka ya kai dana baka san sata haramun bane Allah baya so ya ce muka yi sallah tare komai da komai ya ce wallahi kaji kaji labari na ya ba shi labarin halin da mahaifiyarsa ke ciki da kuma dalilin da ya sa yi wannan sata ya ce kakka sace ya ce mahaifiyarka Allah ya ba ta lafiya ya sa aka ba shi riyal dubu tara ya ce a bashi dubu tara ya ce kama kallau ai kudin dubu bakwai ne ya ce sauran naka ne shi aka yi gaya masa ya ce ne murna ne sallama da mala na tafi na je na aika aka yi aka ya ce sai da na kai kai na gida ma don kudin ya isa in je ya ce aka yi mahaifiyarsa aiki ya ce da na dawo na tara kudin na zo gurin malam na sake sallama ina son ganin malam ya zo malam kuma ya gane shi ya ce murtala ya jikin mahaifiyar ka ya ce ai an mata aiki kaza yanzu me kafa ce na kawo kudin da kamar yace a ayi ba aro na baka ya ce naka ne ya ce ku kayan murna ya ce to malam ina roƙon ka wata alfarma guda da ya ce menene alfarmar da kake so ya ce so nake in kasance tare da kai in rika maka hidima a gidanka ya ce wallahi ya amince ya bar wannan aikin kawai koma gidan malam ya zama yaron gida ya ce sun yi shekaru da malam wallahi sun yi shekaru da yawa na manta shekarun da ya faɗa kafin Allah ya karɓi rayuwar malam ya ce wallahi wannan abin sai 'yan gidan ne suke ba shi labari cewa ai malam ya faɗa musu su ma sun san me ya faru ya ce lokacin da ka duro daga katangan nan malam idan sa biyu yana azkar yana ya gama na filinsa ya ce yana jin wannan motsin tun da shi makaho ne sai ya danna ƙararra wanda yake danna wanda galibi baya danna ta sai lokacin sallah ko wani abin ya faru ko karatu to shine aka gaya wa security suka zo suka kama ya ce sai aka zo aka ce masa malam barawo ne aka kama ya horo sata gidanka shi ne ce maza maza a sa jami'an tsaro su dawo da shi domin babu yadda za a yi barawo ya zo sata in ba ya shiga cikin matsi ba ne kila bukata ce ta sa ya zo shi ne dalilin da ya sa bayan awa ɗaya an tafi da shi kuma ya ga an sake dawo da shi malam ne ya ce a dawo da shi ina fata kuna fahimta kun ga ya taimaka masa gaba ɗaya ya daina sata yanzu cewa da ya zai ɗan sashi silinda da ya ji daɗi ba a kama shi ba gobe zai ƙara sata jibi zai ƙara sata daga nan ya zama ɓarawo ya daina aikin kenan ma gaba ɗaya ya koma sata yana sata silinda to ba a sutunta wa ɓarawo sai dai in zaka taimake shi ne ya daina sata sannan kuma na daga cikin musa'ada ko ta'awuni akan bata shine ɗa jita-jita kar ki yaɗa jita-jita duk inda kika jita kar ku ji wata magana da ba ku da tabbas kawai ku ce ai an ce kaza ai da ma kaza kaza kaza kaza da kin ji ta ji zawa kin kishin ya dawa ba naki bane na daga cikin wannan ya shafi dalibai da ma malamai shine yin ciwa ciwa algush a lokacin jarabawa satan jarabawa wallahi yana cikin ta'awun alal ismi wal udwa karki yadda ai satan ansa a gaban ki kiyale kai kuma kake satan ansa ke ma kake satan ansa eh ba taimako ba ne wannan Alkushi ne yanzu mutane sun kware wajen iya satan ansa a jarabawa Allah kyauta in tambaye ku idan kike satan ansa mutum ya satan ansa a jarabawa ya ci jarabawa ya samu aiki aka biya shi albashi halal yake ci ko haramun yake ci masha Allah masha Allah Allah kyauta idan ya zama akwai at-ta'awun alal birri wa taqwa yana da tasiri na daga cikin manyan tasirin da at-ta'awun yake da shi alal birri wa taqwa shine intisharul mahabba soyayya za ta yadu a cikin al'umma domin zan soki zaki so ni zaki so shi zaki so su soyayya za ta yadu saboda ana taimakon juna na daga cikin abin da yake faruwa yake samu na alkhairi idan ya zamanto ana ta'awun alal birri wa taqwa shine karfin al'umma al'umma za ta zama mai karfi domin kanta zai zama a haɗe ke sannan daga ciki abu na uku shine za a samu zawalul fiqh wal hasad za a kawar da duk wani yaba da tsatsa dake tsakanin cikin zukatan bayi ba za a rika hasada ba abu na uku shine za a samu ridin Allah azza wa jalla yaddar Allah inda kuna at ala birri wa taqwa abu na biyar za a samu taqiqul amn wal istiqrar za a samu aminci cikakke da natsuwa babu informa a cikin anguwa saboda akwai at alal birri wat taqwa amma idan babu at alal birri wat taqwa wallahi sai an samu informa tabbas sai an samu informa Allah ya kare mu saboda kai uwa masu albarka a irin wannan yanayi na at alal birri wat taqwa zan ban misali kwaya ɗaya wanda da shi zan cike magana ta ko ba haka ba saboda kun san yau juma'a at alal birri wat taqwa wani bawan Allah ne wanda matarsa ba ta da lafiya shi ma wannan labarin a saudiya ya faru malamin ba bamu labari ya ce wanda abin ya faru da shi ma'aikaci ne wanda babu account a banki da yake da shi wanda za a tura masa albashinsa a wata yana karban table salari ne table payment ake masa sai je ya karba ana biyan sa albashi naira dubu riyal dubu takwas kuna fahimta ana biyan shi albashi riyal dubu takwas dan saudiya ne ko account bai da shi a banki to ya zo masallaci ya sallar la'asar sai ya ga wani a anguwa yake amma ba makocinsa bane kudda kus a anguwa yake suna talla tare a anguwar amma dan kasar sudan da ya ganshi bayan an yi talla sai ya ji sallama ya ganshi a yanayi na damuwa yana cikin tashin hankali sai yake ce masa wane me yake damun kare? sai ce wallahi ina cikin tashin hankali da damuwa mata ta ce ba ta da lafiya ita kuma za a yi mata operation a nan saudiya kudin operation din nawa ne ya ce riyal dubu takwas to kuma cikin ikon Allah a ranar aka yi albashi shi kuma dan saudiya da albashinsa ya zo gida shi gida da ya zo gida sai ya raba albashinsa biyu ya dauki riyal dubu hudu sai ya ɓoye a wardrobe ɗinsa ya dauki riyal dubu hudu sai ya ajiye a fili yadda matarsa da yaya suna da bukata nan za su je su dan dauka a su siyo magi a dan siyo kaza larabawa gaskiya ka suke barin faɗa muku gaskiya suna ajiye wani kuɗi na amfanin iyalansu mu dai kun ga mu ɓoye namu muke aljihu ko ko ba ka bane idan aka tambaye mu sai mu dan duba na gaba <laughs> aljihu wanda bai da yawa mu dan biga wanda za ku ci a nan kuma to shine mai yawa ba haka muke ba to su suna ajiyewa ko da sun bada na bukata sukan ajiye wani inket, saboda bukata na iya tasowa Na koda ta kwana to shi ne da ya zo masallaci ya ci karo da wannan dan sudan nan to sai ce masa zo mu je gidana a ran shi yake cewa yana so ne tunda wannan dubu hudun ya ajiye don iyalansa to dubu hudun da ya koye ka masa ya rage masa zafi ya ce sai tsaya a kofar gidan shi ya ce sai shiga cikin gida da ya shiga cikin gida sai abin da ya fara bashi mamaki sai ya fara duba dubu hudun da ya ajiye da iyalai za su yi amfani sai ga suna nan ba taɓa ba yana ganin haka sai sa ah, to in haka ne ma ba su dauka ba kenan ba su da matsala sosai kawai wancan dama boye ta rai barin hada masa duka dubu takwas shi in bashi zai mata su kun ga taimakekeniya ne wannan a cikin anguwa kuke tare da mutum yana cikin damuwa ki share mata hawaye ki share mai hawaye yace wallahi sai da dubu takwas din yana zuwa sai ba wannan makocin nasa dan sudan yace gashi ai mamaman ka matar ka aiki da Allah kada wani ya sani sa ko wanda zai alheri bai so a sani ina fata ana fahimta shi koya alheri an fi son haka amma bayyana shi ba laifi bane wala ce in tubu sadaqati an immahi wa in tukfuha wa tu'tuha al fa huwa mene khairul lakum haka Allah ya ce idan kun bayyana sadaka a fili to madalla da ita an fahimta amma da za ku ɓoye ku yi ta a sirri ku ba fakirai to ya fiye muku alkhairi in ji Allah amma malamai sun yi tafsiri suka ce zakka in zakka ce a bayyana ta yafi akan a boye ta amma in sadaka ne to a yi ta a boye kuma yafi akan a yi ta a bayyane wannan bawan Allah ai ba zakka bace amma sai ce yana so kar wani ya je ya bashi tsakaninsa da Allah ina fata ana fahimta Allah ji kan malam ba dan ya rasu wala wannan magana ta tuna min da wani malami na kun san shi ina ji Sheikh Muhammad Al-Muqtar Shantiti a Madina manya daga cikin ɗaya ɗayan malamai wanda wallahi in kika je majalisin sa kin ƙara imani malaman mu na jami'a suna halartar majalisin sa suna ba shakki da kika san faqihi yana nan in kuna jin labarin sa yana ɗaya daga cikin wato hay'atu kibarul ulama na Saudiya da masu bara fatawa a duniya malamin mu wallahi ina ba ku labarin nan ina ɗalibi a Madina ina da iyali a madina ina zaune a gidan haya kusan ɗalibi saboda mu mun kawo iyalanmu ne ba da izinin jami'a ba sun fahimta in kana digiri a lokacin nan kai ba ka kawo sai dai ka kawo ta daga aljiyunka in kana yin masters ko kana PhD to jami'a take baka gida take baka komai naka za maka to irin wannan za ga ɗalibai suna ta janin jakan dan hada da dan kama kan wallahi wannan malamin kawai wata rana muka haɗu da shi a bakin gate ya ibrahim kaza kaza da ce shi ma ya gane kawai ina cikin wani ne sai aka yi wallahi ban koyi masa ba nace zan ja kudin hayin gida ne wallahi wannan abun ne ya tuno min da labarin sa abinda mutumin nan ya faɗa ma wannan bawan Allah shi ma wannan haka ya faɗa mu a lokacin ban manta ba wallahi ya ɗauko riyal dubu uku ya bani ya ce amana kada kowa ya ji labari haka ya ce mu rubu riyal dubu uku a wannan lokacin ta mun amfani sosai to wannan a gefe kenan malamin yana nan har yanzu da ransa so shi wannan dan saudiyan ko ya ba dan sudan kuɗi ya ce kada wani ya ji labari kada wani ya ji labari ya ce ya gode dan sudan ya kuka ya zubar da hawaye na murna ya ce wallahi addu'a da ya masa a wurin ya ce Allah ya saka masa kada da alkhairi Allah ya zuwa ka albarka da larabci yake masa ya ce na daga cikin abin da ya kama shi da ya faɗa ya ce as'alullah an ya subba alaikar rifka sabban sabba ina roƙon Allah ya bulbulo maka da arziki bulbulowa dan su ya masa wannan addu'a to shine malamin namu yake ce mana wallahi yanzu da nake baku labarin nan yana da a cikin account na banki sama da riyal miliyan 300 Allah ya azurta shi wannan dan Saudiya da ya ba da taimako yayi ta'awuni ala birri wa taqwa kan riyal 1800 ina fata kuna fahimta kar ku hada labarin wancan tsakanin malami da ɗalibinsa ne ni wannan da na baku ya shigo ne amma lafazin cewa amanan nan shi ne kawo magana akwai wanda har yanzu muna da su a nan bayan Allah za su ce malam gashi ayi kaza amana a ba mu bukata ko a isar da shi zuwa ga kaza kada wani ya ji wani zai ce amana a ba mu bukata don an jima ba matsala bane wani zai ce a shine bai so a san shine duk ana irin wannan saboda mu muna da wasu dabi'u ne idan kai abu kowa ya sani to an jima wasu za su zo ya dama wani yana da shi bari mu je mu ma ya ba mu samu namu ba haka muke ba mu to wasu shi yasa ba sa so a sani wasu kuma a'a ba sa so ne a san sun yi alheri sun yi tsakaninsu da Allah ba wai dan mutane ba ne ba sa so a sani sayin wa masu albarka misalan suna da yawa na kalla lokaci ne wanda na ga cewa lokacin ba zai isa ce komai sai mun fada ba amma dai abin da ya kamata shine mu fara da kawunanmu mu taimaki kanmu ta hanyar jayuwa zuwa ga alkhairi mu taimaka wa ƴan uwanmu mu zamanto dalili na gyaruwa da gyatuwan bayan Allah mu zamanto muna ba da gudunmawa akan dukkan wasu ayyuka na alkhairai mu rika ainihin yin nasiha da tausasawa kan mu rika nasiha da fada da zagi da hantara a mu tattauna mu sassauta lafuzzan mu mu zabi lafuzza masu kyau an gane wannan ko kada mu ainihin wato taimakawa azzalimi ina fata Allah ya muku albarka gaba daya dan abin da muka faɗa Allah ya sa masa albarka Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka je wannan kungiya ta at-ta'lim Allah ya mata albarka Allah ya sa muku a mizani Allah madaukin sarki ya ainihin wato sanya ya zama dalilin tsiranmu da ku gaba daya nan duniya da kuma gobe kiyama wannan wata na ramadana muna roƙon Allah ya sa muna cikin intattun bayi Allah ya sa yadda muka farkon sa lafiya Allah ya sa muka ƙarshen shi lafiya Allah madauki sarki ya zaba mana shugabanni na kwarai a zabuka masu zuwa Allah ya zo da ƙasar mu lafiya wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah na tafiya saka da alkhairi saurari malamin dama ba ba ko bane ko na muna cewa almadani da malam ibrahim almadani allah ya da alkhairi shi ne ko malamin gode abubuwa da yawa malam ina da tambaya kafin tambayoyin waɗansu Allah ta gaya mana cewa wannan mutumin da aka ce ya rage wata guda ta ɗaya ne amma da yanzu ya samu yake ta wannan aikin kakarin ya kuma ya zama shekara ya samu ƙarin shekara ashirin da ɗaya kenan da akwai wani abu da mutum zai iya yi ubangiji ya ƙara da shi wani shekaru ko kwanaki kenan. kwarai da gaske akwai abin da za ki iya yi Allah ya ƙara miki shekaru kwarai da gaske ya kuma sa wa rayuwarki albarka zan sake baku wani labari wannan labarin ya zo ne a cikin littafin annabi suleiman alaihi salam da annabi suleiman ya faru a zamaninsa yana zaune a majalisi sai mala'ikan mutuwa ya kawo ziyara suka gaisa ya ce lokaci ya yi ne ya ce a amma ga wani ɗalibi daga cikin ɗalibanka a majalisinka sahabbanka shi Allah ya tura ne in cire rayuwarsa zan karɓi ta ne yaro ne matashi shekarunsa ashirin shi ke nan annabi suleiman na ba zai faɗa masa ba yaro aka ga sai ya tafiya ta shi ma mala'ika ya wuce abinsa abin da ya bada mamaki shi ne gobe kawai sai annabi suleiman yana zuwa majalisa sai ya ga yaron ya sake dawo wannan ba an ce za a ci ran shi ba in kawai yaro ya ci gaba da harkokinsa yana nan da mutu ba. to ne mala'ika ya sake dawa wani lokaci ce kana mamakin yaron nan da ka gaya dawa ce kwarai da gaske yace lokacin da na bi shi zan cire rayuwarsa a inda Allah ya ce in karɓi rayuwarsa wallahi na duba gabas da yamma da kudu da arewa babu wani sauran arzikinsa da ya rage a bayan ƙasa duk ya cinye arzikinsa ba zai ci komai ba abin da ya saura shi ne ɗan numfarfashinsa ne da suka rage numfashi an fahimta numfashi kuma kun ga da sakanni ake lissawa ya kira kawai da ya cika gwazi a jikin duk mutum ya tashi ya ce muna cikin wannan tafiya zan cire masa rai ina jira numfashinsa su cika kawai ce ga wani dattijo mabukaci ya zo wucewa sai ya roki wannan yaron ya roki ya masa bara Ya ce ka taimake ni dan Allah sai yaron ya saka kuɗi a ya saka hannu aljiyo sai ɗauko dinarai kwaya hudu sai ya ba shi duka guda hudu wannan mutumin ne ya ce Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya maka albarka Allah ya tsawaita rayuwarka Allah ya haɗa ka da annabi Sulaiman a aljanna ya ce yana faɗin haka ni kuma nan take Allah ya bani umarni Allah ce karka cire ransa na ƙara masa shekaru 40 akan kowane dinari ɗaya shekara goma sai bayan shekara 60 yanzu a cin rayuwarsa kuma ka ga annabi Suleiman yaron nan makocinsa ne a aljanna to zai yi haka su karki na aikin alkhairi ya ke hajjia ki kawai iya abin da ke da shi Allah ya ce fattaqullaha masada'atum ne in za ki iya yi da yawa yi da yawa in za ki yi dan daidai daidai in in ɗan da yi ka ina fata an fahimci wannan akwai masu alkhairai da yawa akwai su da yawa wasu a cikin masallacin nan ma na san su alkhairansu ana amfana da shi har yanzu sun shuka alkhairi kuma mutane sun amfana kuma ana kan amfana irin abin da zai zamanto cewa ko mutum bayan ba shi da rai yana nan yana ci gaba da tafiya Allah yana masa accounting din aikin sa na tafiya jiya sai na samu kaira a gidan ɗaya daga cikin iyayen mu Allah ya ji kansa da rahama baban mu marigayi da Shehu lawal giwa a nan ne sallan azahar aka bani dama na ce wani abu na minti biyar da dan yi nasiha daga ciki na ce kun ga yanzu baya nan amma sallan nan da muka yi wallahi yana samun lafiya a eriyan kusa makota babu masallaci da ake zuwa a cika sai nan gurin masallacin ba kusan ya musu kada to kun ga haka ake so izra a jamilan ki shuka alkhairi ko da ba gurin shuka alkhairin bane walau fi ghairi mawdu'i haka aka ce inna jamila wa in tsala zamanu bihi shi fa alkhairi ko mun daren dadewa falaita yahsuduhu illa alladhi zaraa babu wanda zai girbe shi sai wanda ya shuka saboda Allah ya sanya mu daga cikin masu shuka da girba alkhairi saboda haka zaki yin wani aiki da Allah zai ƙara wa rayuwarki albarka ga annabi ya faɗa hadisi ya ce idan kina so Allah ya ƙara wa rayuwarki ta ƙara tsawo an fahimta kuma ta zama albarka ki rika sada zumunci ba ai malamai suke magana albarka ake sa wa rayuwa za ta ƙara albarka ki gaba ɗaya rayuwarki ta zama shekara hamsin kawai kike a rayuwa amma wallahi kila albarkacin shekaru hamsin nan ta yi daidai da wata shekara ɗari biyar ina fata ana fahimta to kar a raina aikin alkhairi na Mana Allah ya fata da alkhairi. Sai na makara za mu dace ko wanda kuma baya yi ya fata. Na san mutuwar nan dai ba san ta ake yi ba. Wa ana so na? Sai kun da za a ɗan samu ƙari to a yi ƙarin aikin alkhairi. ba da tambaya ta fi wata sun ce to ga shi lokacin waye ke yayi aka ɗan sun taimaka ma yara su samu su wuce wurin ga shi kuma kayan magana wa ɗan alhudu ba da ke yi yaya za a yi abin da ake yi na koya wa yara yadda ake yin waye da ɗauko fast san fefa da ake a karantar da su a nuna musu wannan ba na gushi bane shi kuma shi ake yin za ki ga akwai app da ake sawa a waya yara suna karantawa da tambayoyin da ka iya faruwa har da ma'aikata da ana musu irin wannan za ku sa promotion exam akan yi wa ma'aikata a ce ga irin tambayoyin da aka yi ka karanta ka duba ka sani in ka shiga jarabawa ka iya samun amsa wannan ba laifi bane amma ana zuwa a samu a satan amsa ana cikin jarabawa ki kalli takardar wani ki leka takardar wata an fahimta ko a je a rubuto kina ɗakin jarabawa a miƙa miki a rubuci a saƙa miki wannan shine algush amma wanda kika yi kafin ki shiga ɗakin jaraba kika karanta da kai kika rike kika fahimta to wannan ba algushi bane ina fata ana fahimta amma wanda ake wa yaran na san wannan maganar kashi biyu nan duka akwai su akwai wanda ake koya musu a waje akwai wanda wallahi a cikin ɗakin jarabawa ake ba su. wanda ake ba su a ɗakin jarabawa wannan algushi ne amma wanda ake musu a koya musu a waje shi ba algushi bane na'am Kala menene ma'anar sunan ilfa da kuma na nasani? Irfa nasani ne ma'anar sunan yana da kyau. So, lafazin nasirin dai abun nan ne me yake da suna suna ne daga cikin sunayen suna ne na na shahu ba shahu ba sunan shi ibul me ake cewa ibul mikiya <laughs> an fahimta eh a saurara idan mutum ya samu yaya ya yi ƙoƙari kawai ya mai da hankali wajen sanya masa suna wanda yake mai daɗi suna mai kyau an fahimta to kamar yadda na faɗa na daga cikin sunayen wannan shahu akan ce masa nasr so amma asalin sunan nasrin wato abu ne wanda yake mai kyau an gane ko daga cikin sunaye na ainihin wato furanni farare farin fure an fahimta wanda yake da kanshi mai daɗi yake daga idan aka kama yaro suna tafa'ulan dan ya zama mai daɗin hali ko kaza ko kaza wannan ba laifi bane saboda ma'ana ce mai kyau ina fata muna fahimta yana da kanshi mai kafi an gane wannan ko kuma suna ne da ba a san yawo maza ke mata ina fata ana fahimta mai jafi yaro namiji ki sa mai suna na sirin ina fata ana fahimta sai wani suna aka ce Irfan daga daga ma'arifa ne ma'ana yana ma'ana sifatu mubalaga ne na sani kama ce wanda fi kowa sani ina fata an fahimci wannan ko wanda aka fi kowa sanayya ka san abu nan ba wai na sanin gaibu ake nufi ba dan na sanin gaibu baya danganta ga kowa sai ga Allah shi kare misali an zo ne ana cewa wai Allah ina ne kasuwar sati na ban sani ba wani wance ce ai ya sani ai anguwar madarawa take za a ce kaza kaza kaza to kun ga ya sani Allah ina ne masallacin da bello Wanda ya sani wanda ya san wurare an fahimta daga ma'arifa shine ainihin wato irfan din to dukkan su sunaye ne da ainihin wato larabawa suke amfani da shi wajen sanyawa ainihin wato ƴaƴansu ainihin wato sunaye babban abin da ya kamata mu kula da shine kamar yadda na faɗa me ma'anan suna me asalinsa amma duk wannan abin ki hutar kan ki sa wa ki sunaye na annabawa da sahabbai maza da mata yafi alkhairi amma za a iya sawa mutum wannan sunan kuma a masa alkunya da wasu daga cikin wannan sunan dan ku kun fito ku rika zama ƴan zamani ko eh a ce sunanta Yasmin sunanta Nasrin sunan shi kaza kaza gashi nan dai yanzu ya zama kusan da wuya a haifi yaro ba ku ga an sa mai wani lakabi ba ku gaskiya wannan shi ya kamata ku kula da shi Allah ya sa mu dace Kamala Allah ya fata da alkhairi. Mun kawo ƙarshen muhadara mata yau sai kuma gobe insha Allah za mu matan ɗalhat ko? Murtala ɗalhat shi ne zai mana magana a kan amfani da social media, illar shi da kuma amfani shi. Insha Allah. Yanzu ma da zai mana wannan taro da addu'a insha Allah. kuma a ce muna baran a da kamar yadda muka saba yi kullum sannan kuma muna so mu ce malam muna da damuwa na abin da yake faruwa da ƴaƴan mai yanzu musamman jami'an tsaro waɗanda aka san sassa ma domin zai zama da alhanyar da addu'a da ƴaƴan cikin muna fata hanyar da addu'a da ku fito mana da shi da zuwa da ya shafa da kuma sauran dukkan wanda ya ke wata damuwa malam kun ƙungoli. to Allah madaukakin sarki ya ba su mafita Allah ya kubutar da su ya sa su cikin iyalansu lafiya amma wannan jarabawa ce wacce take kan mai ruwa da wabi an fahimta ta sha kan kowa wanda wannan abun a wannan nake nufi da ta sha kan kowa ba wai na ba yadda za ba wai irin ba wanda zai iya wani abu bane a ma'ana ita kanta matsalar idan aka bar ta a yadda take ba abu ne wanda ita kanta gwamnatin tarayya babu yadda za ta yi da ita saboda yawan su ya wuce da kuke tsammani wannan kawai wanda kuka ce cewa an gawa ne ko an kama wani kawai wanda kuka ji ne amma abu ne ya wuce da yadda kuke tunani kamar yadda ake cewa daga majiya mai kyau ko mai karfi kusan duk wani odaran yana ci sannan akwai ofisoshi sama da mutum 2,500 duk sun goyi kusa ya za a yi da su to kawai abin da za a yi kawai shi ne wannan yin addu'a waɗanda suke a karan a samu su a ƙarshe a ce to dole a haƙura sai dai kawai ana iya cewa an musu rikaya amma dai in ma ba a yi wani Allah ya kudu da su ina fata kuma kamar da ta faɗa yawanci ƴaƴanmu ƙananmu ne duka a ciki ko mafi yawa wallahi akwai mahaddata ƙur'ani wallahi akwai su na'am to Allah ya ba su mafita Allah madaukakin sarki ya ba su mafita su saboda haka lalle addu'ar nan ita ce da abin da yake damun mu a wannan ƙasa kuma sun yi abu ne na kawo wato taimakekeniya da canji kamar yadda aka ce ko su kaga abu ne wanda yake za ku ga abin da aka gina abun a kansa wani abu ne wanda yake ba na ba sabo bane ba laifi bane sai dai a a constitution ce su za su yi kallon a matsayin cewa laifi ne amma dai ba zai hana kuma a musu addu'a ba muna fata Allah ya ba su mafita da su da sauran waɗanda suke hannun ma masu garkuwa da mutane su kuma su ma Allah ya ba su mafita Allah ya zo da kasan mu lafiya Allah ya yaye mana damuwan mu duk abin da yake damun mu Allah ya mana maganin sa Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi a nan duniya da kuma gobe kiyama Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah madaukin sarki ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya shirya mana zuri'anmu gaba daya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم